Zabura ta ɗari da ɗaya Ta Dauda, zabura ce Zan rera wa ƙauna da adalcinka, gare ka, ya Ubangiji zan rera yabo; zan yi hankali ga yin rayuwa marar zargi, yaushe za ka zo gare ni, zan bi da sha'anin gidana da zuciya marar abin zargi, ba zan kafa. a gaban idanuna wani abu marar kyau ba; na ƙi jinin ayyukan mutane marasa aminci, ba za su manne mini ba; mutane masu mugun zuciya za su nesa da ni, ba abin da zai haɗa ni da mugunta; duk wanda ya yi ɓatanci wa maƙwabcinsa a ɓoye shi za a kashe, duk mai renin wayo. da mai girman kai, ba zan jure masa ba; idanuna za su kasance a kan amintattu a cikin ƙasar, don su zauna tare da ni, tafiyarsa ba ta da zargi, zai yi mini hidima, babu mai ruɗin da zai zauna a gidana, babu mai ƙaryan da zai tsaya a gabana; kowace safiya zan rufe bakunan Dukkan mugaye. a ƙasar, zan yanke kowane mai aikata mugunta daga birnin Ubangiji.